Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan ci gaban da wasan damben gargajiya ya samu a kasar Hausa. Watarin babban kare abin sa rani. Wasan tamban gargajiya dai ɗaya ne daga cikin dubban wasannin al'adu da ake da su a ƙasar Hausa. kuma a lokacin baya mafi yawan waɗanda ke yin wannan wasa na yin sa ne don nishaɗi ko kuma nuna jarumta ba wai don abin da ake samu daga cikinsa ba sai da yadda zamani ke sauyawa al'amura da dama sun sauya a wannan ɓangaren ta yadda a yanzu ya zama hanyar samun kuɗi ga masu gudanar da ita wannan sana'ar akwai kungiyoyi da dama da an suka shiga cikin sabgar wasan dambe wanda kuma haka ya kara mata ta goma shi da ma jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikinta shiga cikinta gadan-gadan dambe warriors na ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka shiga cikin sabgar wasan dambe kuma shigansu cikin al'amarin ya sanya 'yan wasa samun albashi mai tsoka a matakai daban-daban Alhaji Aminu Kaura Goje shine shugaban kungiyar masu shirya damben gargajiya a Najeriya ya ce a yanzu dambe ya wuce wasan gargajiya da aka sani a baya inda a yanzu ya zama sana'ar da ɗaruruwan 'yan wasa ke dogaro da ita. e alhamdulillah kaga da da dambe kowa ya sani wasanmu ne na ƙasa Najeriya na Hausa kuma kowa yana ya san da cewa dambe a yanzu cikin wasannin gargajiya ba wanda ya kai sapota mutane wanda za su ba aikin su je kallon shi kamar yadda ake kallon kowane wasa. to kuma muna godiya ga Allah a hali yanzu wannan lokacin da ake ciki da ana ɗaukar dambe ba ɗauke shi bakin komai ba muna nan muna ta riƙe shi dai a hankali a hankali har Allah ya kawo mana wannan bayan Allah suka zo suka sa mana hannu a cikin shi kusan shekara takwas muna fafatawa da su har abin da ya kawo yanzu a yanzu dan damben najeriya karamin karfi yana ɗauka albashi naira dubu ɗari shida da tis'in babban karfi a wata yana ɗaukar miliyan ɗaya da dubu tis'in to kawo ga ashe dambe ya zama alheri kuma muna fata in allah yadda kamar yadda kuka san 'yan kwallon najeriya suna an san albashi suna gina gidaje manya suna hawan motoci manya suna taimaka ma jama'a to muna fatan 'yan dambe su ma daga cikin su haɓarfe su a samu saboda yanzu damben nan mun gina makarantu wanda za a rika karantar da su akwai asibitoci wanda za a rika kai su sannan albashin da ake musu muna sa ma nan gaba za su rika ɗauka kamar miliyan biyar biyar insha Allah. koya a 'yan wasan dambe ke kallon kalaman shugaban kungiyar dambe ta najeriya na cewar a yanzu ya zama musu hanyar dogaro ga abin da autan kurma guda daga cikin zakakuran 'yan wasa masu tasowa a wasan damben gargajiya wannan damben namu muna karuwa da shi muna taimaka ma iyayenmu saboda wannan damben ba na banza bane na kuɗi ne in ka buga za a baka yan kuɗi ka tura gida wa iyayenka wallahi muna godiya kuma sosai wallahi me zaka ce dangane da wasar dambe a rayuwarka dambe ta bani gudunmuwa sosai wallahi saboda wannan damben da na shiga wallahi ta taimaka min fiye da yadda ban ji zato ba saboda ina samun alheri sosai ina taimaka ma iyayena kuma gashi iyayena suna da karamin karfi kuma gashi Allah ya taimake na shiga wannan damben ina taimaka musu wallahi su ma suna jin daɗi suna yi min addu'a dare da rana abinda nake ce ma hukumomi ƙara ba mu ƙarfin gwiwa su kara ba mu haɗin kai wannan wasan ta ƙara ci gaba saboda su kuma su ƙara gyara mana wasa saboda wasan gargajiya ta ƙara ci gaba Ƙungiyar shirya wasan dambe ta Dambe Warriors da ke sahun gaba wajen shirya irin waɗannan wasanni a Najeriya ta ce babban burinta shine ganin yadda wasannin damben gargajiya kai ga shiga cikin jerin manyan wasannin motsa jiki na duniya wato Olympics kamar yadda ɗaya daga cikin jami'anta a najeriya yusuf ɗan hausa ya ce sun kama cimma hanyar wannan buri nasu wasa ne wadda na al'adun gariya dambe da ake sa haɓaka shi a kai shi har ya ji wasan olympic misali muna shi ne da kasar premier league matsayin league yan wasa na biyu na karshe suna zuwa regulation kawai da kasa a premier sai biyu a kona league kuma sai mu ɗauki biyu a wannan muna ɗauka mutum 24 a kona katigorori lightweight mutum takwas middleweight mutum takwas heavyweight mutum takwas a cikin su kuma muna san mutum biyu wanda za su zo sai su gurbe wa'annan da suka je regulation ba wa'annan najeriya aka kara su ba da kasar turai aka tsaro su suka ci haka suke so a yi shi domin wasa ya samu baka a duk season wanda suka yi na baya mara fitar da su muna da kurutin kuma sababbi irin su shiga misali an dabbe ne wanda ana suna da albashi da ke biyan su kawai heavyweight suna da 570 su kuma middleweight suna ansa 470 latin suna da 370 duk wata jihohi nawa ne kuke wannan wasa sannan in kun tashi daga Niger ina kuka dusa ko da muka fara mun fara da jiha uku amma yanzu gwargwado muna jiha bakwai sannan yanzu daga nan jihar Neja in mun je break na sati biyu muke zuwa break mu je jihar Kano daga jihar Kano kuma za mu dawo Abuja sannan daga Abuja za mu je Nasarawa State a ƙarshen watan da ya gabata ne dai ƙungiyar Dambato Warriors ta buga wasan zango na goma sha biyu a birnin Mina da ke jihar Neja karo na biyu kenan da take shirya irin wannan wasa a jihar Nejan kuma wasan ya samu karbuwa inda mutane sama dubu ɗaya suka halarta fili don kallonsa ga dai abin da wasu daga cikin 'yan kallo suka shaida wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi. wala karawa ya yi kyau kowanne ya Allah bai nasara wanda Allah bai nasara ya baki kai ma me zaka ce kan wannan wasa da kaga karawan ne a jami'a karawan yayi daidai wallahi a matsayina na yaran gari na ne na zo gani wallahi so ba haka muka samu ba tsakani da Allah Ramadan aka bige ni kuma saboda shi na zo kallon dan Allah ka Allah kai mu na gaba in Allah da Allah ba mu sa Allah ba mu kana ganin wasa ta tashi yadda kai tsammani gaskiya ba ta tashi ba saboda ni abin da yi tsammani ba haka ne faru ba amma Allah kyautata gaba na'am to kai fa me zaka to gaskiya dan baya yi kyau saboda na ga damban mai tafasara tare da shi da abokin dambansa wanda gaskiya ni wannan damban ma ya biya ni kuɗi ganin yadda wasan dambe ke ƙara samun ta goma shi kowane irin mataki gwamnatin jihar ta neza ke ɗauka don ganin ɗorewarsa daraktan ma'aikatar wasanni ta jihar malam baba shehi ya mana tsokaci a kai ni ban tsammani cewa abun ya samu tsari ya kai akanin ba wallahi da na shigo yau abin da na zo gani na ji daɗi na kwana yi shawa kuma muna fata cewa an fara zuwa jihar Niger kenan mu a matsayin mu na hukumar ma'aikatan wasanni na jihar Niger muna kula alaka da su da cewa insha Allah wasan da za a sake a nan minin insha Allah a can filin wasan sabo filin wasan a mun bagun nan a wajen nan za su yi wasan nan insha Allah kuma muna ma ga cewa insha Allah muna ba su cikakken koyi bayar da ribisa da kuma mun ji dadi kuma iri-iri abubuwan kan ya kamata a ce ana yi don ɗaukaka aladunmu don ɗaukaka darajar mu yadda ake yi shi a kusan a kasashen turawa ai abu ma zo a yi shi namu kuma mu ne za mu tallata namu idan ba mu tallata ba ba wani zai tallata mu wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana da aiki baya ya te daga duniya kamar bai zo ba kamar zuwan ka ga aboki ko ya ƙaura ba a gafar. To daga wasan damben gargajiya da aka yi a jihar Neja da ke tarayyar Najeriya bari mu tsallaka jihar Rifa da ke jamhuriyar Nijar. Inda a nan kuwa wasannin sada zumunci ne aka yi tsakanin 'yan gudun hijira da al'ummar jihar Rifa da kuma jami'an tsaro na wannan yanki. dalilin shirya wannan wasa ga abin da sakataren kungiyar al'ummar jihar difa albukari ke cewa kowane ɗin mutum ya san zaman lahiya shine ci gaban komi da komi in babu zaman lahiya ba mu ko ina shi yasa kibta jama'a ta yi dauki wannan thematic ta yi e develop kuma kowa ya gani kiran da zani ga wannan mutane masu nuna bambanci su yan gari ne dan gudun hijira suna tsanan shi sake dan gudun hijira ko ki gani ba shi bane ya to a wannan abin da ya same shi ba shi bane yace ya same shi Allah ne ya kaddara haka nan kuma kai ma kake gani garin ka ne Allah yana iya sa abin da ya same ka don kenan in ka ga mutum cikin wata matsala ya kamata ka tausaya mishi in yana da bukatar taimako ka taimaka mishi furke ya fita daga cikin wannan matsalai haka ne wannan yan gudun hijira yan uwanmu ne musu duk guda ne babu wani bambanci Daya daga cikin dalilin da ya sanya aka shirya wannan wasa dai shine jawo yan gudun hijira a jiki to koya suka ji da wannan karamci da al'ummar jihar Difan suka yi musu? Suna na Hauwa daga Jori Kulo. Kiya mun yi farin ciki a duk taron nan da aka yi wajen garuruka guda shida aka haɗa mu taro. Aka yi mana wasa. Gaskiya mun ji daɗi muna ma kungiyar Kurwa Rouge godiya dubu-dubu da suka san mahimmancin mu da suka san darajar mu suka je suka sa mu cikin wannan taro kuma Allah ya sa mu muka fita premier muna murna Allah ya ƙara wa kungiyar Kurwa Rouge ci gaba dama kun taba yin irin wannan wasa eh, ko kuma wannan shine karan ku na farko a ba mu taba yi ba mu taba yi ba sai yau ne a zaman mu dai na refugee de place muna nan a sitkin kawai su yan kurwaru suka gayyace mu suka ce gashi nan ku yan hijira kuma ba bar ku a baya ba da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Ismail Karatu Abdullahi da Halima Abdu. Tun dai Hussein ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.